والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه to a cikin tambayoyi da aka turo akwai wanda ya turo tambayarsa ta whatsapp ya ce Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana ya ji kan iyayenmu baki daya amin dan Allah a ja hankalin mutane da suke dogaro da hadisin da aka karanta mako biyu da ya gabata hadisin salmanin farisi wanda ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi wanka a ranar Juma'a ya tsarkake kansa gwargwadon ikonsa sannan ya shafa mai a gashin kansa ko ya yi kamshi sannan ya ci gaba da yin sallah bai tilastawa bai raba tsakanin mutane biyu ba da yin addu'a gwargwadon rubuta yadda aka rubuta a gare shi a'a da yin sallah ne gwargwadon yadda aka rubuta a gare shi kuma yayi shiru idan liman zai yana gabatar da hudu ba za a gafarta masa dukkan zunubansa da ke tsakanin juma'ar nan da ta karshe da ke tsakanin juma'an nan da ta ƙarshe malam a gaskiya mutane suna fakewa da wannan hadisin wurin cin haƙƙin mutane da zagi da keta alfarmar jama'a musamman masu rubutu a social media suna cin mutuncin 'yan uwansu musulmi da ma wanda ba musulmi ba na gode Allah ya mai da malam gida lafiya ina jin kamar dai watakila yana nufin cewar wato suna fakewa da wannan hadisin cewa ai za a kankare musu zunubai tunda in sun yi aiki da hadisin Salman za a kankare musu zunubai saboda haka sai su yi abubuwa da suka ga dama to na farko dai kamar yadda lokacin da muka karanta hadisin muka bayyana cewa wannan kamar yadda hadisin abi huraira ya nuna ana kayyade shi da cewa idan aka guji manyan zunubai al-jum'atu ila al-jum'a wal umratu ilal umra was salawatul khams mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir suna yanki suna suna kankare zunuban da ke tsakaninsu matsawar an nisanci alkaba'i to shi ko cin haƙƙin mutane da cin zarafin mutane da keta alfarman mutane wannan duk ya daga cikin kaba'iru zunub ya daga cikin manya-manyan zunubai saboda haka mutum wannan falala mutum ba zai same ta ba idan yana yin kaba'iru zunub in ya nisanci zunubai to su ne ƙananan zunubai za a yafe masa ba tare da ya ƙirƙiri. tuba gare su ba mujarradin yin wannan ayyukan sai su kankare ƙananan zunubansa amma manyan zunubai a dole sai da tuba kuma sannan irin waɗannan hadisai da suka zo na raja'i na sanya ƙauna to wanda ya fi kowa wanda arziki wajen samun ƙauna da su shine wanda wato ya ya nufi Allah da kyakkyawan niyya da su hmm. amma wanda zai ce ya yi abin da ya ga dama ai Allah zai yafe masa wanda ina tsoron Allah a cikin wani kuma ai asali ba sai Allah ya karba ba shi aiki da kai da hadisin Salman ɗin ka tabbatar Allah ya karba ne ai sai Allah ya karba ko me Allah ta'ala ya ce dangane da karbar ayyuka inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin hmm. Allah yana karban ayyuka ne kadai daga masu tsoron Allah to wanda yace bari na je ne abinda naga dama tunda ai ga hadisin Salman naje sallar juma'a nayi wanka na shafa turare naje da wuri saboda haka ina da hadisin Salman duk abinda naga dama sai yi to wannan ya ji tsoron Allah to kaga tunda ku bai ji tsoron Allah ba ina kabuli ina zai samu kabuli in ba ka samu kabuli ba to ina za ka samu ladan da ya zo a cikin hadisin salma wannan mu dauke shi ka'ida a dukkan hadisai da suka zo wanda suke bayyana kauna to fa an rataya su ne da kabuli ya zaman to aikin naka an karbe shi kana da tabbas an karbe shi kamar mutum ne zai ce idan ya je ya haji an ce eh, zai dawo ka yomi waladatu hmm. to ka tabbatar hajjin naka an karbe shi ne kowa dai ai yana bainal khawfi war rajani kana tsoro kuma kana kauna amma ka zo kana tankahu kan cewa kai kayi aiki to wannan ba halin irin wanda ake karban aikinsa bane Allah ta'ala ya ce wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un sune wanda suke yin abinda Allah ya ce su yi suka zo da shi amma zukatansu suna raurawa da tsoro cewa za a mayar da su wajen Allah wanda bai ji tsoron cewar za a mayar da shi wajen Allah ba ina shi ina raja'i samun alkhairin da ke cikin hadisai na raja'i da suka zo to da haka ba za mu ce waɗannan hadisai ba haka suke ba a hadisai haka suke za a karɓe su to amma ana ɗaukar dalilan shari'a ne ga baki ɗaya sannan wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana ya ji kan hajjiya amin malam Allah ya jarabce mu da mahaifi mai yawan zagi da la'anta gare mu da kuma mahaifiyarmu har muna jin kamar mu fara bijire masa don Allah malam a taimaka mana da shawara kuma a ja hankalin iyaye masu irin halinsa na gode ya wannan wato hali ne mai hadarin gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikin al'umma da suke da wannan al'ada larabawa suna da wannan al'ada ba wuya sun tsine ma ba wuya sun tsine mai 'ya'yansu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku tsine ma kawo kada ku tsine ma ku kada ku tsine ma dabbobin ku kada ku tsine ma ku kada ku dace da sa'ar ijaba in ku dace da sa'ar ijaba aka karba shikenan sai mutum ya sai mutum ya lalace to mutum musamman mata suna da irin wannan kuma al'adar larabawa ne saboda haka wannan su yawaita addu'a ga mahaifinsu Allah ya raba shi da wannan hali kuma su rinka neman tsarin Allah su rinka neman tsarin Allah da cewar irin wannan irin mugunyar sakin harshe da yake a kansu Allah ya kare su daga sharrin wannan to in suka sai Allah ya tsirar da su daga sharrin wannan la'anar bi iznillah amma hadari ne a ga masu yin wannan waɗanda kuma abin ake yi a kansu su zai iya zamantawa hadari in suka gafala ko in suka harzuka kamar yadda suke cewa suna tunanin su bujire masa kada ku ji bujire ma mahaifinku ba wanda shi bai ji tsoron Allah a kanka ba kai ka ji tsoron Allah a kansa ku ku ji tsoron Allah a akan haƙƙinsa ku ba shi haƙƙinsa na kyautatawa da biyayya kuma ku guji abin da zai sa ya harzuka ya rinka irin wannan zage-zagen da tsinace tsinacen dan ai ba haka kawai zai yi ba akwai abin da zai zunguro shi yayi to ku guji abin da zai zunguro shi abin da zai sanya shi tunda kun san halinsa kenan duk abin da kuka san kan cewa zai yi na irin wannan ku guje shi haka ita ma mahaifiyarku ku gaya mata domin wannan ba wai zai iya zamantowa kan cewa ba zai iya bin mutum ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kada ku yi muwafaka da sa'ar ijaba lokacin da Allah yake karban addu'a yayi wannan ya zamanto wannan ya shiga cikin abubuwa da Allah ya rubuta kan cewa in abu lokaci kaza ya faru shikenan Allah zai yi shi saboda haka abubuwa waɗannan abubuwa za ku yi na farko ku guji yin abin da zai sanya shi ya wannan na biyu ku rinka masa addu'a kan Allah ya raba shi da wannan hali sannan na uku idan har kuka ji yayi to ku nemi tsarin Allah daga daga wannan inuwa da yayi ta afku akan ku to Allah ko majiro ko ne na'am amin sannan wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara malam lafiya ya ji kan hajjiya da iyayen mu baki daya amin dan Allah malam a tunatar da yan kasuwannin mu akan kuɗi da suke kara wa kayan abin kaya bacin kuma tsohon kaya ne da suka ajije a sto sai sun sayar ma da farashi mai sauki a baya sai ka zo zaka kara siya sai su ce kaya sun tashi saboda su ma yanzu in suka je siyowa da ƙari za su siyo ko da dola mai tsada na gode to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu ra'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara Allah ya ji kan mutum wanda yake mai saukin hali idan zai sayar mai saukin idan zai saya Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a yana daga cikin wannan saukin tausasawa wajen farashi tausasawa wajen farashi amma mutum ya rinka tunanin kawai yawan ribar ba albarkar ba to yawan fa ba shi ne albarkar ba sai ka sami yawan ya zama to Allah bai samu dukiyar albarka ba ba a kayyade farashi a cikin addinin musulunci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah huwal musa'ir wa huwal qabidul basit Allah shine mai kayyade farashi shine mai damƙe arziki shine mai shimfiɗa shi yace baya so rana alkiyama ya haɗu da wani ya zamanto yana neman sa da wata cuta wanda ya yi masa tunda idan ya kayyaje farashi wani zai iya cutuwa da wannan farashin da aka kayyade kuma sai ya zamanto sanadiyar kayyadewar ce ta sa sai ya zamanto yana ganin an cuce shi ya zo gaban Allah jalla ala yana ganin an cuce shi to yace baya so ya haɗu da Allah alhali wani daga cikin al'umma zai zo yana ganin cewar akwai wata cuta wadda aka yi masa saboda haka wannan sai dai kira wanda yake mai gamewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arrahimun yarhamukumur rahman masu jin kai Allah zai ji kansu dan kasuwa wanda yayi bai yi ƙarin farashi ba ya dubi bayan Allah ya ce zai yi haka ne dan jin kai dan jin kansu wannan rashin karin da ya kamar ya musu sadaka ne kamar sadaka yake yi da wannan kuɗi to kuma wannan sanadiyar rahamar da ya yi shi ma Allah zai ji kansa shi ma Allah zai ji kansa kuma sanadiyar wannan rahamar da zai yi sai rahama ta sauka baki ɗaya a cikin al'umma tun da ɗaya daga cikin sabubban saukar rahama a cikin al'umma shine ɗan al'ummar su rinka rahama a tsakankanin su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irhamu man fil sama yarhamukum irhamu man fil ard yarhamukum man fil sama sannan wannan ya ce Allah ya kara wa malam lafiya Allah ya ji kan hajiya Allah ya sa malam ya gama lafiya amin kalla dan Allah addu'a nake so a bani wadda mutum zai lazumta saboda kunci na rayuwa da kuma addu'ar neman Allah ya bawa mutum damar sauke bashin da yake kansa nagode Allah ya saka da alkhairi eh to Allah ya yi maka Allah ya biya mana bukatun mu addu'o'i da dama sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar a addu'ar da ya koya ma sayyidina ali radiyallahu anhu allahumma aghnini bi halalika an haramika wa bi fadlika amma siwa Allah ka wadatar da ni da halal ɗinka gabarin haramun ɗinka kuma ka wadatar da ni da falalarka gabarin waninka ka wadatar da ni da falalarka gabarin waninka kuma da addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai ku tashi ne muku addu'a Eh, ya ce musu ku tashi ne muku addu'a sannan yayi wannan doguwar addu'ar Allahumma la qabida lima basat wala mani wala basit lima qabab wala muqarrib lima ba'at a ciki har yake cewa Allahumma basut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqi Allah ka shimfida maka ka shimfida mana daga rahamarka da falalarka min da albarkarka da arzikinka ka gani ka nemi bastatawa sannan in ka zo kwanciya da daddare كما دي حديث سيدنا علي رضي الله عنه mutum ya اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب آه، ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء iqdi anni dayn wa aghnini min al-faqr in mutum ya zo kwanciya ya lizimci wannan wato mutum abin da yake cewa bayan yayi kirari ga Allah yana neman tsarin Allah daga dukkan wani abu wanda makwarkwadarsa take hannun Allah sannan ya yi kirari ga Allah ya ce ka biya min bashi na kuma ka wadatar da ni daga talauci mutum ya dawwama akan wannan da yaqini sannan yana da kyau wannan duk da yake ba hadisi bane na annabi sallallahu alaihi wasallam amma alqur'ani ana roƙon Allah da shi ayoyi da Allah madaukakin sarki ya ambaci arziki cewa yana azurta bayi a cikin alqur'ani kalizimci karanta su kana roƙon Allah da shi. Mm. kamar kullama dakhala alaiha zakariya almihrab wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab walau an irin wannan ayoyin da suka zo na yadda Allah yake azurtawa Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa dunya wa mal mata da kuma man yarzuqukum sama'i wal ard yamliku sam'a wal absar yukhrijul hayya mayyit da kuma man yarzuqukum samawati wal qul illa wa inna aw iyyakum ga sunan dai ayoyi da suka zo na arziki kan zimci karanta su kana tawassuli da su kan Allah madaukakin sarki ya wasa'a maka Allah ya mana Allah ya yalwata mana amin Allah ya biya ma Allah ya biya mana basu sukan da suke duka wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu marasa lafiya Allah ka basu lafiya yan uwan mu marasa lafiya Allah ka basu lafiya akwai akwai yan uwan mu waɗanda suke ta wato kokari akan wannan majalisi da aiko data da ɗaukan nauyi wajen karatu a cikin kafofin yada labarai da sayan makamashi wanda muke kullun yanda diesel ɗin nan yayi tsada amma ba sa jin nauyi suna sayan sa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka musu da mafificin alƙairi Allah ya yalwata musu arzikin su Allah ya karbi ayyukan su Allah ya sanya wannan abu ya suke ya zama to hujja a gare su Allah ya sanya su samu ladan samun sadaka jariya wajen yada ilimi waɗanda suka fara jarabawa Allah ya ba su lafiya marasa <clears throat> akwai waɗanda suke da bukatu daban-daban wanda suka turo muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya biya musu bukatu wanda suka samu zurriya Allah ka sanya albarka a cikin zurriyarsu akwai wanda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 العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين